الرحمن الرحيم الحمد لله الملك العلام ذي الجلال والإكرام المنعم المفضل على الدوام أحمده وهو أهل الثناء والمجد والمنة والإحسان والحمد لله القائل ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعاله وصحبه أجمعين أما بعد واعلموا يا كفار نيجيريا والمنافقين واعلموا يا زؤماء كاميرون والشاد والبنين ويا رؤساء افريقيا ان من فهم هؤلاء الآيات بفضل ربه قد تيقن أنه هو الناصر ما دام مخلصا قال تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله وقال تعالى ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وقال تعالى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله أطفأها الله وقال تعالى فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أعلى وأجل الله أكبر الله أقوى من كل شيء لا إله إلا الله والله أعلم يا كي shugaban Nijar da senatotinka da waɗanda suka rufa maka baya ya kai shugaban Chadi wato Idris David da waɗanda suka rufa maka baya yadda aka yi wanda yake da wani littafi ta musamman rubucecce da nambansa da tsarinsa har da cewa dokokin ƙasa har kun sa mutane suna bi da jiragen ko har da furzin-furzin naku gidan da kuke riƙe mutane idan aka saba muku abinda kun san cewa waɗannan ababe da kuke yi a cikin mulkinku da yau annabi Muhammadu da sahabbansa suna nan ba za su yi ba. kuma a kai kuka tilasta wa mutane, har da wani sarki, har da wani babba wanda yake ganin shi dattijo ne, da zai tuna da irin su Damagurum, da sauran garuruwa waɗanda Usmanu Bunfodiyo ya yi dokokin Alkur'ani a cike ba zai faɗi irin wannan magana ba, yau ka zo kana bin Francois Holland. yau ka zo kana doka kana karanta harshen 'yan faransa kai ɗinnan kana da dama ma ka ce wai waɗansu ba sa musulunci ne har da cewa wato masu wato mutanen jama'atu ali suna lidawati wal jihar wai ba musulunci suke yi ba to ai Allah ne zai yi wannan shaidan. ai shi kowane mutum da hujja yake aiki mu dai da Kur'ani muke aiki abin da ya samu muke wannan ayyuka akwai ayan Allah ya ayyuhallazina amano la tattahizul yahuda wa nasara auliya, wannan Allah ne ya faɗa akwai ayar Allah wa Mallam ya kumbi ma an zalallahu Fa'ulaika, humul kafirun akwai humul fasikun akwai humul zalimun wannan duk ƙur'ani ne akwai ayan Allah wanda ya ce wa manzon Allah ma da ya yi shirka zai ɓata masa aiki la'in in ashrakta la yahbatanna amaluka wala ta konanna min al akwai ayan Allah sai da ya irga annabansa da manzanninsa gaba ɗaya ya ce walau ashiraku da ko da su ne sun yi shirka lahabita anhum ma kanu ya'malun waɗannan ayoyi sun nuna duk mai ɓarna ba zai ci nasara akan mai gyara ba to in kuna ganin gyara kuke yi ku zauna ku yi tunane wannan dokan ƙasa da kuke bi dokan annabi Muhammadu ne? Ku zauna ku yi tunane wannan demokrasi da Amerikan, da faransa da italy da germany da russia da shugabannin duniya waɗanda su suka kira kansu da wani suna wanda ni zan ce musu majalisar ɗinkin iskance, don ba mai ɗinka duniya in ba Allah ba. yanzu a wannan aikin za ku samu kabari mai sanyi ya kushe wa gabanin afirka har da tunanin kuna musulunci kai muhammad yusuf sarkin niger kai idris david sarkin chadi ba ku ga jonathan ya kasa ba kuna tsamman za ku zo ku yaki jama'atu ahli sunna lidawati wal jihad ne ba ku gane ba ku yaye wannan rufin da ya rufe muku ido Allah fa kuke yaka sauran mutane ma sun ɗauka mu suke yaka fa suka raina mu sai abin ya faɗa a gare su kuma sai ya muku faɗi dan mu Allah muka ce ba za mu yi alfahari ba mu yi ma tukunan za mu yi alfahari amma yanzu wannan bayanan da na so in cire ɗin a sani aikin gombe wanda muka yi shi na kwanan nan mu muka yi Allah shi kaɗai ya san abin da ya bamu ba sai kun sani ba tunda mu nan ne waɗanda kake cewa ba mu iya yaƙi ba muka kori sojoji a barki ba muka kwato ‘yan uwanmu ba, alhamdulillah. Eh. Wannan shi ne ni abin da zan gaya muku. Wa'yannan maganganun da kuke yi na kwanan nan kaɗan-kaɗan ɗinnan shi na mayar wa martali, sa'annan kuma a gane wannan siyasar na demokrasi ko ba mu da rai ba za a yi ba. Ko ba mu da rai, Allah ba zai bari ku yi ba. wannan siyasar ko kuna cewa hukuncin mutane daga mutane zuwa mutane, Allah yana cewa hukuncin Allah daga Allah zuwa Allah. Shi yasa muka ce ‘yan demokarasi arnani, ba mu da shakka, ba mu addini da shakka, wanda yana shakkan haka ma arne ne, wannan shine ne addini da muke yi, saboda haka ku gane waɗannan maganganu ba faɗa nake da ku ba kira nake muku kira nake muku kar ku tara kirare a sangaya ku karanta Kur'ani ku haddace shi yau kuma ku zo ku zama ku ne wani reshe na yakan Kur'ani wannan shirin mu muke gaya muku wanda ya zo ya tuba ya koma ga Allah ya taya wa Kur'ani da sunan annabi, shi ɗan uwanmu ne, wanda ya je ya taya wa Francois Holland, ya taya wa Obama, kamar yadda ya taya wa Bush ada da Clinton, ya taya wa Isra'ila, ya taya wa arnan duniya shi maƙiyinmu ne, ɗan gabanmu ne, abin kashewanmu ne, bawa ne. abun sayarwar mu ne ana ibn muhammad abu muhammad ibn muhammad abubakar ash-shakawi imamu jama'ati ahli sunna lidda'awati wal jihad nas'alu Allah ta'ala an yuthabbita aqdamana wa yaj'alana min allazina yujahiduna fi sabilihi wala la yakhafuna lawmata la'im wa nas'aluhu subhanahu an yarzuqana bi niyatin salihah والصلاة والسلام على رسول الله والحمد لله رب العالمين